الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا من درون إلى رجل ترى ويتر رجل هجرة بقول إذا أريه عند دقيقة wanda ya dace da daren hudu ga watan march a zarar 2020 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na littafin rawatun nazar wajen na turmi nazar wani bishe ba muna cikin babin annasu بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز أقلا العلامة من قدامى إلى شوى نسخ القرآن da naskin sunna mutawatira da akbarin ahad da hadisai na ahad ruwa jayizin akwai a hankalci abu ne wanda ke halal ya faru a hankalci idan bayan domin ba zai hannu ba an ya kula shari'a ta ce تعبدناكم من حيناك بوتا بالنفس تهنر قدرتا ويبدأ بخبر الواحد ويبدأ نفس بغيره دقى حديث متوجدة هذا حديث كحاتي عن تنشيط haka ba zai koru ba wa huwa ghairu ja'izin amma a shara'anci a wurin jumhur hakan ba halal ne. wato hadisi a ba zai sauke hukuncin da ya tabbata da ayar alqur'ani ba ko ya tabbata da hadisi tawatiri ba a wurin jumhur وقال قوم من آل الظاهر أما وسو جماعة daga zahiriya daga cikinsu akwai jagoran zahiriya dawudu zahiri shi ma wannan shi ne maganarsa suka ce zuwa har yana halatta a shari'anci hadisi na ahad yayi nakin wato hukuncin da ya tabbata da alkurani ko ya tabbata da hadisi mutawatiri وقالت دائفة وسو كما واتوان دبا ظاهرية كما الإمام الغزالي تسمى مستصفى عندما يوتي بشار في عيني wasu jama'a kuma sun ce ya juzu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ahad ya yi naskin hadisi mutawatiri ko ya yi naskin hukuncin da ayar alƙur'ani ya zo da shi amma wala ya juzu ba'dahu hakan ba zai halatta ba bayan komawar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zuwa ga ubangiji hujjar waɗannan su ne shi ne mai an li'anna ahla quba domin mutanen masallacin quba qabilu khabar alwahi sun karɓi sun yarda da labarin da mutum guda kawai ya ba su fi nasfil kulla game da shafi alƙin wato illa ma'ana ƙillar fuskantar baitul maqdis suna cikin sallah suna fuskantar arewa wato baitul maqdis mutum guda kawai ya zai ba su labarin cewa yanzu an soke fuskantar baitul maqdis an koma fuskantar kaba wato mutanen madina za su fuskanci kudu saboda haka suna cikin sallar suka jura wannan ya nuna kenan ashe yana halatta a shari'anci labari da ya tabbata daga mutum guda kawai idan da an amince da shi don fiƙa ne ya soke hukuncin da ya tabbata daga alƙur'ani ko daga hadisin da mutane da yawa suka rawaito hujjansu ta biyu ta ce wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya ba'athu ahada sahabati ila atraf dar al-islam fa yanquluna an-nasika wal mansukh a lokacin da annabi yake raye ya kasance yakan tura ɗaiɗaikun sahabbai ne suna ciro nafiki da mansur suna ga mutane hukunci kaza mutanen wuri sukan je gari samun mutane da yawa su za musu hukunci kaza hukuncin kaza ya soke shi kaga mutum ɗaya ne ba da labari kuma dama labarin ya tabbata musu ko dai ta nassin alkurani ko ta hanyar tawaturi daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ta uku ita ce wa annahu yajuzu at-taqsis bihi fa jaza an-nasxu bihi al-mutawatir suka ce ai mu da ku ku da kuke cewa baya halatta khabarul ahad ya yi naskin ayar alkur'ani ko hadisi mutawatiri ai mun yadda mu da ku cewa shi khabarin ahad din yana tafsisin ayar alkur'ani ko ya tafsisin hadisi mutawatiri kuma tafsisi ai wani nau'i ne na naski domin tafsisi yana ragewa abinda umum ya zo da shi shi ko naski yana ɗauke yana ɗaukewa ne gaba ɗaya kenan akwai alaƙa tsakanin tafsiri da da nafi abin ya halatta kabarul wahid ya ebe sashinsa to kuma zai halatta kabarul wahid ya ebe shi gaba ɗaya kun waɗannan mutane ta yiwu su masu masaba ta uku sun dubi wannan hadisai da duk sun faru a zamanin da annabi ke raye ina da sai a gama to mai bambanci ai ko baya nan labarin da ake kai ba <coughs> to ga hujjar jumhur wanda ibnu qudama ke cikin su yace walana mu kuma a ɓangaren muna da ijma'u sahabati ijma'in sahabbai radiyallahu anhum Allah ya musu rahama Allah ya musu Allah ya yarda su ijma'in su ala anna alqur'ana kan cewa shi alqur'ani wal mutawatira da hadisi mutawatiri la yutfa ba a tunkuɗe shi bi khabarin wahid da labarin mutum guda sai da wannan ijma'i sai a kalubalance shi ina ijma'i ya kullu sai yanzu muke gani mutanen kuba wanda sahabbai ne a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam duke ba annabi ma bai jima da kaura zuwa madina ba sun yi amfani da kabarin wahid ma'anar ijma'i kuma ai duk gaba daya sai a haɗu ne maluman zamani duk gaba daya saboda haka wannan isma'i yana bukatan a kawo hujjar tabbatar da shi gaskiya saboda haka fala zahiba ila tajribihi daga cikin su babu wanda ya tafi zuwa ga halattar da khabarul labari na ahad ya tunkuɗe la hukuncin da alkur'ani ke dauke da shi ko hadisi mutawatir ke dauke da shi hatta kala umar har ma sayyidina umar ya ce radiyallahu anhu la nada'u kitaballahi ba za mu bar littafin eh, la nada'a la nada'a لا ندأ كتاب, كتاب ربنا بضام برلتاف أبنجد مبا وسنة نبينا ده سنة النبي مو لقول امرأة سبو لما جنر وتمش لا ندري ومسنبة أصدقا يتكي عدفا يا مجال امتاتا أم كذبت كوت أرياتي يتكي عني أمر يافا إيوان لما جنر كما دي زلتشن فيه المسلم <clears throat> أمر يافا لا نذهب كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت وتك إلى أمين دع النبي يوفن أمنا انتهد تنشي في تاريخ يشي أو نسيت كوكو أبين لي فأنت أمنت يمتفق يوني أبو دبان سبو لهاك مو أقول نظام يشيني ما تردعك ما تسكي كوبائنا tana da haƙƙin ta zanna a ɗakin mijinta ta gama inda tana da haƙƙin mijinta ci gaba da ciyar da ita har sai ta gama inda shi ne ma'ana laha a sukna wa nafafa قال الله saboda Allah ya ce la tukhrijuhunna min hinna kada ku fidda su daga gidajensu wala yakhrujna ba za su fita ba illa an yatina bi mu mubayyana فإن فضل الفاشا بين الناس وأن حديثي عمر يا فجوة من مزل نعمكم سبوة انا تتنى حديثي دا أكا رويتو دا فاطمة بنت قيس سوى مجمسة أبو عمرو منحف يا سكي تا ينكتين سكي سكي يا كيو وهو غائب لوكة باتا لدى إيسا يا إيسا فيها ويلا وليجاك يكون أبو ويلا يتفتا صنش يكون أبو فأرسل إليها وكيله بشعير سبو ذاك سيسا وكيل سيكيمة شعير شعير نوئيني نادنسي نادنسي أنا ننجاهك وأرزا سنا ننبات لك ويسس تعاتك يا فاطمة بنت قيد فسقطته فتي هشيدتي وأنم لزي مكاي فقال والله سي وكيل مدينتك أو مدينتك يسكيتا يتي والله مالك علينا من شيء ba ki da haƙƙin komai a kanmu wala wani isani ne da ya yi tun da yanzu ya sake ki kikin saki ba haƙƙin ki ba haƙƙi ne a kansa bai zama da ke a gidansa na inda ke ba haƙƙi ba ne a kansa ya ciyar da ke wannan dai isani ne ya yi da ta ji haka فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ضوى منذ الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ta gaya masa abin da ya faru a tsakaninta da wakilin mijinta faƙala annabi sai ba ta amsa ya ce laisa laki alaihi shay'un gaskiya ne ba ki da wani haƙƙi a kansa na zama cikin gidansa har idan ke kare ko na ciyar da ke har idan ke kare saboda haka ma ya ce ki bar gidansa kawai a babarin sa miki wani gida da zaki zanna فأمرها النبي أم الشيطة أن تعتد في بيت أم شريك تزيت إبدا أجدا أم شريك دفر أنا أنسيكم إيتي كي آه. تلك امرأة يخشاها أصحابي وأنا وتم أسيتي دكتي طوواتي جايوان شنفع بينا فكر جيورين تسلوبي شي تصناشي لأسكتا قلت ليتشاك تبدي إلا ابن أم مكتوم تجي قدم عبد الله بن مكتوم كي إبداع سن فإنه رجل عام شيء فرقوا باقني كيكي لو عين ثيابك هنا يولوك في أجل تفافين كيكي هوتا باوند لغنك ما أنت جي أم شريك wato za ki kuntatu da yawa saboda haka fa idza halalti fa adinini idan idan ki ya kare ki gaya mini qalat falamma halaltu dhakartu lahu lokacin da idda ta ta kare sai na gaya masa anna muawiyatan abi sufyan wa aba jahm qarabani idda ta ta kare amma muawiya bin abi sufyan da ba jaham sun zo sun neme ni da aure فقال رسول الله na الله sai ce النبي Amma أما أبو جهم da wasa. na ga abu جهم bai kamata ya aure ki ba saboda sunna mai zuciya a ita rikici da mata kila zai zai rika dukanki shi ne mana fala da asahu ana a tiki ba a sauƙi sandarsa da kafaɗarsa kullum sandarsa tana rafi a kafaɗarsa wa amma mu'awiya fa su'ulu kullu ma la mu'awiya kuma halin da ake ciki ba da kuɗi a je za a zo a yi sarkici ina baki shawara in kihi usama ibn zaid ki aure usama ibn zaid fatima bin tukai ta ce fakaristu na nuna dai farin usama barin sun makala dai annabi ya sake na cewa ke in ki usama na dai baki shawara ke wani usama ta ce fa na kafin ruwa a ƙarshe sai na amince na aure shi wajen alallahu fi khairan kafirawa suna aure Allah sani alheri da yawa a cikinsa muka ji daɗi waktabat amma na ita burin ina ma da na aure shi tun da wuri tun da mace wani hadisi ne aka ba wa umar labarinsa lokacin kilafarsa bai san hadisi ba saboda aka cewa ya zuwa ita waje sai aka ce ummu kai kai ni <laughs> dama ba sa hadisin ba ummu kai kawo ta mace ce wanda ko ta ɗauko kisan nan da kyau ta fahimci shi annabi kuma da fahimtar ba idan yadda nake fahimtar an alkur'ani nan ah, abin nan za ta kurji wannan min boye cikin da shi za mu yi aiki wannan shine dogaran jumhur farko dai magana ijma'i mun ce akwai matsala a ciki an fahimta kawai sannan kuma wannan fahimtar umar ne a nan istihadinsa game da wata mace ɗaya watakila yana ga ko sai da akan nemi mata su zama biyu samu namiji ɗaya yanzu kuma ɗaya ce bana dai wani istihadi ya yi ba za a ce dukkan wannan ne fahimtar sahabbai ba kuma wannan matsala ita kanta ta mace da aurenta ya yanke tana da haƙƙin ta zauna a ɗakinta ɗakin mijinta har ta gama idda kuma a ciyar da ita shayar da ita ta gama idda a tabbatar da ita ko ba ta da shi maluma sun yi saɓani a nan masabar umar ibn al-khattab kamar da yake zuwa yanzu da masabar hanafiya da wasu maluman suna ganin cewa wacce aurenta ma ya yanke kamar raja'iya ce sauraka za a ciyar da ita mijinta ya ciyar da ita ya shayar da ita zan zanna a ɗakinta ya fita ya bar mata ɗakin ko fita ya bar mata gidan har sai da gama inda masabar abdullahi dan abbas shi ma sahabi ne da ahmad ibn hanbal shine la sukna laha wala nafaqa a bisa wannan hadisi da mu karanta na fadimatu bintu qais wadi wannan matsala ce lafiya ce matabar malikiya da shafi'iya su suna ganin cewa tana da haƙƙin a bata wurin zama amma bata da haƙƙin a ciyar da ita a sha ita ko a bata suwa to sun ɗan dubi ɓangarorin haka cakamin ne wadi ta wannan karshen babin kenan wani ne kuka hujjojin su suka fi ƙarfi na zahiriya kai na na na magana ta biyu na ta uku kai ta uku sai a zamanin manzo Allah ah ka ta yi na ayyukatu a'a a masarobi uku ne guda ma an bata mana masabar farko haka yana halatta a hankalce amma an hana shi a shari'ance to saboda haka halattan sa hankalce ba da ma'ana tun da an hana shi a shari'ance masaba ta biyu ta zahiriya yana halatta a shari'ance kuma dai sun ba da hujja masaba ta uku ta gazali da wasu maluma yana halatta in a zamanin annabi ne in bayan annabi ne kuma ba halatta shi na ce to ban san na kasa yadda zan fahimci wannan masaba shi ne tafi da gani yake da hujja na'am to kana kana masaba ta biyu kenan kamar yadda Abu na yake aha na'am masabar farko ta jumhur ba ta da to mai ka? ba ta da wurin zama ba ta da ciki ba ta da sha ba ta da sura mai hujjar ga eh na naski muke magana ai eh, naski ne an kan ba mu akan naski ne a wai a babin naskin ai masabobi uku ne akwai masabar jumhur hadisi ahad baya na cikin ayar alkur'ani da hadisi mutawatiri akwai masabar zahiriya hadisi ahad yana na cikin ayar hukuncin ayar alkur'ani da hukuncin hadisi mutawatiri kauli na uku wasu ɗa'ifa wato gazali da wasu mutane suna ganin a zamanin annabi yana halatta hadisi ahad ya naskin ayar alkur'ani ya naskin eh, manene. hadisi mutawatiri amma bayan mutuwan annabi haka baya halatta ana kan ka muke tambaya wancan abinda muka ce abin nan masabar umar da hanafiya wannan wata fa'ida ce da masabar ibn abbas da hambaliya wannan wata fa'ida ce da masabar malikiya da shafiya wannan wata fa'ida ce muka faɗa amma jawharin karatunmu shi ne abinda na gaya muka ɗin ko to wata hujja ce wanda masaba ce mai karfin hujja na biyu eh, lallai yau zahiriya sun tashi ta gwamnati ina malikawan wannan majalisi ba wanda ya motsa ga san abin nan malikiya da su shafi da sauransu duk sun suna da da ibnu qudama ne a nan haka ba ya halatta amma dai gaskiya hujjojin su ba mu ga sun karfi a nan ba na'am ta <laughs> ai ijma'in ne shi ne mushkila hujjar ijma'in ne muke son mu samu domin ka sa ai an riga mun yi magana kan magana isar eh, masallacin uba masallacin uba na sabai ne suke sallah a wannan wurin gaskiyar lamari ma shine masallaci na biyu bayan masallacin madina masallacin ma haɗa jama'a shine masallacin kuba ko mutum ɗaya ne biyu ba su labari wannan kuma dai magana ta dama ta duniya ko dukkan littafai kuma sun karɓi mutum maganar mutum guda ɗin nan a take suna cikin sallan ba suka juya to a ce sabai sun ijma'i akan cewa a had ba ke hukuncin da ya tabbatar da hadisi mutawajiri ko an alkurani kaga akwai akwai ayar tambaya a nan ko to yau da tafi mu ɗaya da dama tsara minti nawa to muna da lokaci da yawa ko mu ƙara karatu ne da yawa bari mu kara ku faslun al-ijma'u fala ينفقد ijma'i shi baya na cikin hukuncin da ya zo cikin alkur'ani ko hukuncin da ya zo cikin hadisi sawa'un hadisin nan mutawatiri ne ko ahad لكن لو يعفى مكلابي أمام نعم. ما يفى لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النفس لا ما شيركو زوجة لا ما شي إجماع عباء كثم سوى سيبا يندى زمن النفس يوجه سيبا متورة النبي صلى الله عليه وسلم زمن النفس يوجه لدى متورة النبي صلى الله عليه وسلم domin bayan annabi ya mutu babu wani nasi kuma ko wannan kula ya kuna illa bi nassin saboda haka naski ba a kasancewa sai da nassi ko nassin alkur'ani ko nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wala yin taku bil ijma shi naski ba a soke shi ko ba a yin nassin sa da ijma'i li'anna an-naskha inna ma ya kunu li nafsin na kasancewa ne saboda nafsi wal ijma'u la yanqidu ala khilafihi shi kuma ijma'i ko wani lokaci baya kulluwa a bisa sabanin nafsi li kaunihi ma'suman anil khata saboda ijma'i inda yar ijma'i ne to an tsare shi daga kure baya da za a ce yi ijma'i akan kure saboda annabi ya ce al'ummar sa ba ta haɗuwa kan kure idan kuma mun ce za a yi naskin ijma'i misali wa haza yufdi ila ijma'ihim ala al-khata'i kenan wannan zai menene zai kai ga akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su iya yin ijma'i akan kure wanda ko wannan annabi ya kore shi amma ta yi wasu ce ai to ai ta yi daga baya su maluma za su yi ijma'i kan samu wani nassin da da ba a samu ba aka samu wannan nassi kuma sai a fahimci wannan nassi ya yi nassin wani wasu maskoki da aka sani to anan ai muna iya cewa ijma'i ne ya yi nassi gaskiya ba ijma'i ne ya yi nassi ba wannan lokaci shi hadisin da aka gano ko nassin da aka gano shi shine nassin ba wa ijma'i ba shi ne mana fa'in ƙila in aka ce faiduzu ai yana halatta an ya kuno zafiru bi nassin kana kafiyan akwa min nassil ta yi su ijma'i maluma su ijma'i akan samun wani nassi su yi sa'ar samun wani nassi da da a ɓoye yake bayan sun sami shi suka fahimci ƙarfinsa ya zarce ƙarfin nassin da yake karo da shi a yanzu wadda nasti na farko wanda zai soke auna su kullau ko kuma zaman toma mai soke wannan naski ne da ake ake da shi yanzu to idan haka ya faru ba za mu ce ismail ya yi naski ba eh ba za mu faɗa ba domin kullum abin da za mu ce anan shi ne fa yubatu nasku ila naski allazi ajma'u alayhi za a jingina naskin ne zuwa ga naskin da suka yi ijma'i kan samun sanyi la ilal ijma'i ba za a jingina shi zuwa ga ijma'i ba ƙarshen wannan fasiri ne na ga wannan bayani a fili yake yayi eh, aka ce fa in kila in an ce ai yana halatta an ya kunu su masu ijma'in zafiru ya zama to sun samu sun yi sa'ar samun da nassin sun yi sa'ar samun wani nassi da kana kafiyan da yake a ɓoye wanda kuma akwa mina nassin awal wanda ya fi nassin farko ɗin nan ƙarfi au su kullau ko ko shi mai soke nassin farko ne a wannan lokaci ba za mu iya cewa ijma'i ya yi nassi ba to shi ne inda guda ma ya ce ba za mu fita ba a wannan lokaci da za mu ce shi ne wanda ya naskin shi ne wannan naski da aka gano yanzu ba wai ijma'i shi dai ijma'i ya naski ba a kuma naskinsa su istihadi idan babu nassi ba ta kuma kusa da annabi za su istihadi kan iya abin ilmin da suke da shi amma istihadi ne komai temporary ne in sun dawo madina sun dawo wurin annabi ko annabi ya tabbatar ko ya warware abin hmm. wanda yake hana mai yankakkiyar saki damar wato haƙƙin zama ɗakin ta haƙƙin zama idda da ciyar da ita da shayar da su da ita to shi dama bai san hadisin ba ba kuma wannan ba wani laifi ba ne ba wani sabin da za a ce ya san dukkan hadisin ko ba bai san wasu ma gaba ɗaya ko ya sani ya manta da adam ne sai ce lana na da ukita ba rabbina ba za mu bar littafin ubangijinmu ba yana nufin wannan aya da ya karanta za ta kurjo hunna min buyutihinna wannan irin fassaran sa ne da ya fahimci wannan ba wani duk sahabbai bane wannan shi ya sa ma Abdullahi da Abbas ya saba wa fahimtar sa kun fahimta yawa wannan ko ba wata matsala ba sai yanzu la na da ta ba rabbina ba za mu bar littafin ubangijinmu ba wa sunnatu nabiyina da sunnar annabinmu da ƙaunin ra'atin saboda maganar wata mata ko wata mace matan nan da zaman tola na zuri a sadakar ba mu da tabbaci gaskiya ta faɗa cikin labarin da ta ba mu am ba ko kokari ya ta yi an fahimci yanzu? ta fassaransa kenan kuma yana karanta mu kuma asalin hadisin ko? Mhm. حديث ناتج صحيح مسلم في أثر وما قلنا صحابين وما قلنا النبي سواء أثر أي ناتج صحيح مسلم ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك